Minista mashawarcin jakadan ƙasar Morocco da farko dai ya jinjina wa ƙasar Nijar da ta amince da yarjejeniyar Paris akan canjin yanayi wanda ya biyo bayan yi wa ƙudirin gyaran fuska a watan Juin abin ya ƙara ƙarfafa hulɗar ƙasashen biyu dangance da batun canjin yanayi. Ƙasashenmu biyu su amince na yin gyaran fuska akan yarjejeniyar Paris wanda zai sanya mu haɗa ƙarfi da ƙarfe domin ɗaukar alƙibla ɗaya akan matsalolin matsaloli daban-daban da ke da nasaba da canji yanayi da kuma sakamakon sakamakonsa. A nasa ɓangaren ministan da ke kula da mahalli Wasalke Bukari ya bayyana hujjoji da ya sanya ƙasar Nijar ta amince na yi wa jejeniyar gyaran fuska. Ƙasar Nijar kamar sauran ƙasashe tana daga cikin ƙasashen da ke cikin hamada. Ta bi sauran ƙasashe domin kawo ƙoƙarinta na yaƙar canshi yanayi wanda yake haddasa gurgusuwar hamada da ambaliya da kuma akwai waɗansu itatuwa da ke kawo cikas ga mahalli waɗanda suke mamaye gonakin noma da kiwo da dai sauransu. compliquée ka Watanni tara bayan cimma yarjejeniyar Paris a kan canjin yanayi, tuni an fara amincewa da shi, sai dai hakan ya danganta ne da yawan ƙasashe da suka yi wa ƙudurin gyaran fuska. A cewar jakadan ƙasar Faransa ya yi tunanin cewa taron ƙasashen duniya a kan canjin yanayi wata dama na inganta yarjejeniyar Paris a kan canjin yanayi. A yayin taron COP22 mun tattauna a kan yarjejeniyar Paris da kuma tsarin daidaitawa da kuma shirin haɗuwa ta dubi da goma sha takwas, inda mun yi kira na jawo hankalin sauran ƙasashe akan tasirin canji yanayi. Wakilin Majalisar Ɗinkin Duniya ya ce an cimma muradu kashi hamsin da biyar cikin ɗari. Abin da ya sanya matakin da muka ɗauka a wajen taron watan Disamba a shekarar da ta gabata. Abin ya yi tasiri da yawan ƙasashe sun bi shi sau da kafa. Don haka za mu ci gaba da kira da sauran ƙasashe kasashe a taron na gaba. Taron na ƙasashen duniya akan canjin yanayi cewa da COP Vende zai gudana ne biyar zuwa goma sha takwas ga watan Nuwamba a Marrakesh na kasar Morocco.